الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا يمشي نتلاتا na uku ga watan ɗaya watan al-muharram wanda yau hijira tana da shekaru ɗaya, mun shiga cikin shekara ta da arba'in da ɗaya muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya raya mana imaninmu ya taimake mu da dacewa da dukkan alkhairan da ke cikin wannan sabuwar shekara Allah kuma ya kare mu daga dukkan wani haɗari ko in ce haɗurra da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddaro cikin wannan sabuwar shekara Allah muke roƙo ya yi mana gamdakatar duk abin da za mu samu a wannan shekara ya zama mai albarka ne kuma yardajje ne abun Allah subhanahu wa ta'ala to yan uwa musulmi rayuwa haka take ta tafiya kamar jiya ne muka shiga wannan shekara da ta gabata yau gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa har mun kare ta muna raye to wannan fa rayuwar mu ce take ta rabuwa kuma duk sandan wani lokaci ya kubuce maka to matukar baka more shi ba to asara asararsa babu asarar da tafi kamar awa ya wuce cikin rayuwarka baka aikata wani aikin alkhairi a ciki ba sannan kuma baka kubuta daga sharri cikin wannan awan ba in har baka aikata wani aiki na alkhairi ba to a samu ka kubuta ba sharrin da ka aikata in ko haka bai faru ba to ka fa'i asarar wannan awa taka Allah Ubangiji ya taimake mu da dacewa. To muna cikin masjid Nuri Islam inda muke ɗaukan darasin masallaci a cikin sharhu sunna littafin Imam Al-Barbahari rahimahullah wanda Ibn al-Fawzan yayi wa sharha muna musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube su da rahamarsa ya gafarta musu kurakuransu ya arzuta mu da dacewa tare da su mahaɗarmu ta zama jannatin firdausi cikin amincewar Allah. To za mu tashi shafi na farkon shafi na ɗari biyu da arba'in da uku cikin yardar Allah. Malam yana ci gaba da yi mana bayani akan miyagun mutane da suke malantar da kansu. su rinka batar da bayin Allah su rika kawar da su daga kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su rika kawar da su daga kan tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ridwanullahi ta'ala alaihim to yace irin waɗannan mutane sai ka samu mutum ya zauna a matsayin malami amma gina kansa yake yi girmansa yake nema ya jara samunsa yake so ya haɓaka mukaminsa yake so ya ainihin yada ba addini ba ba gaskiya ba to irin wannan an yi irinsu da dama suka shuɗe kuma ba a ji duriyarsu ba a yanzu ko da ka ji su sai ka ji mutanen kirki suna la'antar su in an ambaci tarihin amma malaman da suka yi aiki da ikilasi ga sunan ko ina sai a ce rahimahumullah irin su imamu malik irin su ahmad ibn hanbal irin su shafi'i abu hanifa irin su ibn taymiya ibn qayyim da shauransu duk sanda aka ambace su duk mutumin kirki sai ya ji kamar ma ina ma da ya rayu da su Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamda kasar قال المؤلف رحمه الله تعالى مالا يتي فدكل في قولهم واتو الجاهل والمغفل والذي لا علم له cikin irin waɗannan maganganu nasu ko maganar tasu sai kaga jahili ma ya shiga yanayi rafalalle wanda ba ya da ƙoƙari bai ma san ina ne hadisi ina ne wanda ba hadisi ba ina ne ma'anar waccan ayar ina wacce ba waccan ba mugaffali ne kawai amma shi ma sai ya tsoma baki wai zai yi maganar addini wallazi la ilma lahu wanda kwata-kwata ba da ilimi hatta kafaru min haisu la ya'lamuna da haka dai har suka kai ga zama kafirai ta inda ma ba su sani ba sun kafirta ba su san sun kafirta ba fa halakatil umma al'ummatai suka rinka halaka ko kuma suka halaka min wujuhin ta wasu fuskoki wa kafarat suka kafurce min wujuhin ta wasu fuskokin wa kazandakat suka zama zindiƙai min wujuhin ta waɗansu fuskokin wa ballat min wujuhin suka ɓace daga kan tafarki ta wasu fuskokin wa tafarrakat suka rarraba kowanne ya jaye nasa shine shugaba a wajen wancan ma ya jaye nasa shine jigo a wajen farraƙat suka rarrabu wabta ad min wujuhin sai suka rinka ƙago bidiyoyi ta wasu fuskoki wannan ya bulla cikin wancan kana tafiya ana tafiya shi ma sai ya fita sai ya bulla cikin wancan wancan ma ya bulla cikin wancan wancan su bulla cikin wa'incan kowai ne suka ja suka balle sai su yi nasu kungiyar su yi rijista su ma yanzu zaman kansu suke kuma idan suka zo sai sun samu wa'yansu ƙa'idodi da za su saba da 'yan uwansu na da sai su ce kaza sai su ta neman wata hanya ta yadda za su yi shubuha ta inda za su saba da wa'ancan a gane su ta hanyar yin abu kaza wannan ɗin kuma bidi'a ce suka kago don su bambanta da wa'ancan shi ne ma'ana wata farrakat suka rarrabu wabta da suka kago min wujuhin ta wasu fuskoki illa man sabata ala qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba mai tsira wallahi malam yace sai dai wanda ya tsaku ya tsayu ya tabbata akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa amrihi da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa amri ashabihi ya tsaya a inda umurnin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umurce su walam a ahadan minhum bai taka mutuncin ɗaya daga cikin wayannan ba bai tattake hadisi ya kawo ra'ayinsa ba bai taki maganar sahabbai ya kawo nasa ba ya tsaya inda hadisi ya tsaida shi ya tsaya inda aikin sahabbai ya tsaya kuna ganewa walam yatakabba adan minhum bai tattake kowa cikin su ba walam yujawiz amrahum bai ketare umurnin su ba wa wasi'ahu ma wasi'ahum abin da ya ishe su ya ishe shi wayan sukan sun rena na sahabbai sai su kawo nasu ko babu wasu sun rena hadisai sai su kago nasu sun rena iya inda sunna ta tsaya sai sun kago ina sahabban manzon Allah suka tsaya kai ya musu kaɗan to amma mutanen da aka ce babu mai tsira sai wanda ya tsaya sabata ala qauli rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amrihi wa amri ashabihi ولم يتقطع أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم wa ahu ma wasi'ahum abin da ya wadace su a addini shi ma in ya zo iya nan ya wadace shi ba sai ya yi ƙari ba baya ƙarawa don shi addinin ba wai mutane ne suke kago shi ba iya nan su ma sahabbai suka tsaya kuma sun fi shi iya larabci da suna iyawa za su ƙara da larabcinsu da basirarsu to amma suka tsaya nan ya wadace mu inda Allah ya ce ya isa haka inda manzon Allah ya ce ya isa haka mu ma nan ya ishe mu to kai ma ka tsaya a nan wannan ya wadace ka a walam yarghaba an dariqatihim bai kama wata dariƙa ba ya ga ta manzon Allah ba ta mai ba bai kyamaci dariqar su ba walam yarghab an dariqatihim bai karkace wa ɗariƙar sahabbai ba wa mazhabihim bai karkace wa matafiyarsu ba a inda suka tafi shi ma a kai yake tafiya hanyar da suke kai ita shi ma zai tsaya wa alima annahum kanu alal islami sahihi ya gane cewa eh lalle sahabbai ne fa suke kan addini ingantacce in har ban bi nasu ba to ba ingantaccen na bi ba jabu na bi don su suka karbe shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal imani sahihi ya kuma yarda cewa su suke da ingantaccen imani ta yadda har Allah ya saukar da wahayi yana yabonsu yana su da sunan masu imani ya ladina amanu bai kira su da munafukai ba saboda ya yadda da imanin su ingantacce ne su sahabbai shi yasa har Allah yake kiran su ya ayyukan Lazina amanu laqad Allahu anil mu'minina ko don haka waɗannan ka yadda islamar su musuluncin da suke yi shine ingantacce kai ma ka tsaya a haka ka zama musulmi mai koyi da su sannan su ne masu imani ingantacce sai ka duba a babu imani ya aka karantar da su ya suka tsaya a kan babin imani sai ma ka tsaya a nan waƙalladahun dinahu ko haka ne a waƙalladahun dinahu ya kuma kwaikwaye su a addinin shi ya huta kawai ya sabai suka yi gashi sai ka yi kawai ka huta ba he ka zo kana tuna ya zan yi ba za ka zo ka yi wani aiki sai aka ce maka ga yadda aka yi rawa ne sai ka duba kawai kai ka ci gaba da yi kaga ka huta da sai ka kirkiro ya zan yi nan ya zan yi nan an ce ka rubuta surat yasin a allo ko baka iya karanta ta ba baka da ita kai sai ka kawo ma takarda ce ka rika kallon wannan kana yi baka samu sauki ba to aka ce ka addini kamar yadda manzo Allah ya kamar yadda manzo Allah ya yi to ya zan yi ga shi nan sahabbai sun karanta sai ka bi na sahabbai ka huta shi yasa yace wa qalladahum mutun ya kwaikwaye su dinahu addinin wattara'a sai ya huta wannan fa imamu barbahari ne yake wannan bayani Wa'alima alima anna dina ya gane cewa addini inna ma huwa min at-taqalidi wa taqalidu li ashabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam addini da kwaikwayo ake yin sa kar ka ji an ce kwaikwayo duk wanda ka ganshi da gare babba da alkabba da nadi da tarbi ka ce ai an ce addini kwaikwayo ne yanda yayi duka za ka yi a'a kwaikwayon taqalidun li ashabi muhammadi kwaikwayon sahabban manzo Allah za ka kwaikwaya in ba su ka kwaikwaya ba to ba addinin asali kake so ka kuma ba don su suka karɓo shi daga manzo Allah su fa ba wani tsakani daga manzo Allah sai su kaga ko su ne suke da na asalin to su za ka kwaikwaya in ka kwaikwaye su to ka yi addini irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ya zo da shi Allah ya aiko shi da ya isar da shi kun bayinsa to in har ka kwaikwayi sahabbai to ka yi irinsa in ko ka bar na sahabbai ka bi waɗansu 'yan yanzu wanda addinin su kwata kwata ya saba da yadda sahabbai suka yi to ka tabbata a lahira ba za ka samu komi gun Allah ba don Allah bai aiko da wannan addinin da kake yi ba matukar addinin bai kai ga sahabbai ba don haka wannan ta'abiri yana da muhimmanci hannunka mai sanda ne da malam ya yi wa duniya a nan saboda mai tun a wancan lokacin da yake wannan bayani akwai bayin Allah da suke kage-kage suke kirkire-kirkire suke tsara bidiyo'i suna ɗora mutane a kai su sun ɓace sannan kuma sun ɓatar da bayin Allah da dama don haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa sai ya ainihin wato arzuta mu da kowane lokaci kowane zamani ba za a rasa malamai da za su rika faɗakar da mutane suna konawa irin waɗannan miyagun shugabanni ko wato masu ijiyarin malanta a fili ba don bayan Allah su gane asalin addini na gaske. yanzu kaga Allah ya taimake mu babu wani yanzu da zai zo yayi wata wallafar da za ta danne wallafar da amma kuma malamai sun tashi tsaye wallafar ba su barta ta yi tsiya ba ta lalace ta bace manta ta ba kullum ɗauko littattafan ake ana karanta wa bayan Allah wa'yansu ba ka so ake sa irin wa'yannan littattafan gaban wato gama garin jama'a su sun fi kawai sai in ka zama malami in ma za ka yi nazari a daki ka gani in ka ga nan ka ce kai nan ya bi ƙarfin a kai shi kasuwa sai ka rufe to in wani ya kullo da littafin ce, jama'a ku zo ku ji wani bayani da shekwa ne ya yi shekara kaza da suka wuce ya ce to kaga irin masu tada zaune tsayen nan ba wa'annan su suke kawo sabon addini ka ji ba suna su da suka kawo wai ba sabo ba ne suna su ya daɗe saboda kudin an daɗe da ba a kawo muku wannan din ba an ɗora su akan bidiya kawai ana ta yi to ranar da wani ya kullo muku da na asalin da ɗaɗɗan wanda ya samo asali daga manzanci sai wa'annan ɗin da suke ci da addini sai su ce kar ku yadda da su sabon addini suka kawo alhali kuma shi yake dora mutane akan sabon addini to wannan shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu a duniyar musulunci wannan malaman Allah ya yi su ne don su yi wa duniyar musulunci hidima ba su nemi komi ba ba su wallaki wani abu ba ilimin Allah ya boye musu da basira da hazaka da hangen nesa in ana karanta bayanansu sai kaga kamar yanzu aka yi don yanzu aka yi saboda me saboda suna bin kitabu wa sunna duk bayanin da kaga ya kawo sai ya harari aya sai ya harari hadisi don haka kullum muke musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓe su ya lullube su da rahama mu kuma Allah ya arzuta mu da bibiyar irin faɗakarwar da suke mana Sosai sai shehinmu na yanzu wanda shi ma ya bi bayan wannan bawan Allah ibn al-Fawzan yace ash-sharh qawluhu fadakala fi fadakala fi qawlihim wal-mughaffal la ilma lahu Abin da ake nufi yake ai in ka ji malami ya ce ai to zai yi fassara ai in fataha babu kofa sai ta bude ba wai ke ya buɗe kofa ba sai kofar ta buɗe da kanta likulli ma habba wa dabba kawai ne ta zama jaki da doki kowa ma kawai sai ya shiga sai ce shi ma malami ne ku zo nan shi ma malam ne ku taho na wannan shine fassarar da malaman mu suke mana irin wannan kalmar da ma wa dabba sai su ce kowane jaki da doki asalin ma'anar kalmar alarabawa, idan aka bude wani abu wanda kowa ma yana iya yi sai su ce haza li kulli man habba wa dabba wannan na kowane da duk wani abun da iska ta kawo da abin da ya dunduko ya shigo duk zai shiga wannan ai ba wani abu bane wanda kowa ma yana yi shi suke ce masa habba wa dabba to mu kuma malaman mu na Hausa sai suka canja karin maganar sai suke cewa kowane jaki da doki ma ai yana yi mani kun gane wannan to sai suka samu wannan ƙofar sai ta buɗe kullu man habba wa dabba duk irin wannan kawai kwama talar da duk kowa ya ɗebo sai ya fito sai ya ce ku zo addini habba daga ainihin idan iska ta taso sai a ce habba ko dabba kuma daga kalmar ne aka samu addabatu kullu ma yadubbu ala wajhi al-ardi fa huwa dabba kun gane to shine sai aka haɗa su su biyu habba wa dabba to malaman mu suka kasa cewa to ya za a ce habba wa dabba duk abun da ya taso iska ka kawo shi kawai sai ce shi ma wani abu ne duk abin da ya dunduko ya dunduko ya zo sai ce ni ma wani abu ne to sai suka ce kullu man habba wa dabba duk wani jaki da doki kun gane to fasaru ya takallamu na kawai ne ga sunan suna kama ganganu fi masailil ilmi wai su ma sun shiga matsala ta ilimi masailil ilimi za su shiga cikin matsaloli na ilimi wal'ana kama ta alamuna yanzu dai abin da nake gaya muku ilimin fauzan kamar yadda kuka sani a yanzu bi sababi hadhihi al saboda irin waɗannan kafofi na yada labarai kowa zai ce shi malami kawai ne kaga mutum ya bude nasa facebook ya bude nasa channel din ya bude shi ma yana ta tura sako yana jan hankalin mutane kuma a haka sai ya batar da su don haka ku haka hankali matasa da irin waɗannan ba kowane channel ne za ka shiga ka tabbatar da channel din da za ka shiga duk wata shafka da za ka fada na intanet ka tabbatar da shafkar ahli sunnati wal jama'a kake shiga in ba haka ba za ka fada cikin ramin da ba za a iya gudo ka ba ƙarshe kai ma har ka rinka jan hankalin wasu su zo su leƙa su ma su fada Allah ya kare mu sannan idan baka isa ba ka daina muhawara da waɗanda suka fi ka yin muhawara da wanda ya fi ka na sa ka rusa abin da kake so ka kare ba ka sani ba ana gane wannan Allah ya taimake mu don haka irin waɗannan fadaiya irin waɗannan kafafofi na watsa abubuwan da tun mutum yake so ya watsa wa hadha kalamu al-qadi al-ilmiyya sara hatta awamu yace wa hadha kalam wa hadha al-kalam wal menene wal fawda ko wa hadha al-kalam wannan maganganun wal fawda da irin waɗannan ainihin wato ƙungiyoyi ko kuma kafofi ko kuma kauma wato da aka kyale mutane kawai in aka ce kauma abu a bar shi kara zube a ce kowa yana da dama kana da daman da za ka faɗi albarkacin bakinka ko ka toba albarkacin bakinka duniya ta ba kowa yanci kana iya yin abin da ka dama wani ma sai ya hude feci kawai ya rika zagin annabci da annabin Allah ya rika ɓata sahabbanci da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta ɓata musulunci da musulmai duniya wai ta ba shi dama yana da damar ɓata abin da bai mar ba ya gyara abin da ya mar Allah ya sauka don haka irin waɗannan abubuwa da aka buɗe maganganun nan da kuma kyale abu karazu ne wanda aka ce al-ilmiya wai na ta gefen fagen ilimi tsara ya kasance hatta awamu har ɗaiɗaikun jama'a wanda ba malamai ba ba masana ba su ma suna shishigi a cikin addini ya takallamuna fi masailin ilmi sai ka ga wasu ma suna maganganu akan matsalar ilimi suna tura wanda bai kai matsayin ba sai ya tura shi kuma wanda zai karanta sai ya ɗauka malami ne ya turo ya faɗi kai kuma dama ƙaramin menene kake da shi sani wanda aka ce hukumi ne kai kana ga kaman ka dan san wani abu to kuma baka da yalwar ilimin da zaka ci din wani abu baka da ilimi yalwataccen da zaka hango nan an kauce ko nan an yi shishigi ko nan an rage ba za ka gane ba kawai daga kaji ya tsara bayani da kyakkyawan lafazi da tsari ingantacce a gunsa kawai ne kai ma hankalin kai ne ka ji haka yake to kai hattara dan yanzu haka in baka da ilimi yanzu wani in ya tsara ka ko lacca ya tsaya gaban ku yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi ya kawo yayi lacca yayi lacca tunda ba ilimi gare ka ba zai batta ka zai batar da kai to amma idan mutumin da ka sani yana amfani da kitabu wa sunna wa huwa ala tariqati sahaba to wannan duk abin da zai jawo maka zai dangana ka da qur'ani in ya jawo ka sai dangana ka da hadisi in ya jawo ka sai kai ka gun almajiran manzon Allah sahabbai radiyallahu anhu to kaga wannan za ka bi shi za ka shaurare shi kuma za ka fa'idantu kuma za ka tsira daga halakar wannan zamanin da muke ciki Allah ya dakar da mu akwai masu sa rigar sunna suna amfani da ita suna jika kansu da ainihin ni'ima ta duniya ba wai sunnace manufarsu ba sun fake da ita suna cin ni'imar duniya to Allah ya kare mu a wa na wai kuna suna sa mutane shakka fi ma kuna fi eh, na ha ko wai fi fiha suna jefa wa mutane shakka a cikin wa'annan wato tsare-tsare da suke watsa wa duniya suna jefa wa mutane shakku a addininsu wani ba idan ya sa ka a gaba in dai za ka riƙa bibiyar inda ya kwana ya ce to ka taurari na gaba ka bibiya ka taurari na gaba kana binsa sai ya kudda ka musulunci tsaf in dai za ka riƙa bibiyarsa sai ya fitar da kai ga daga musulunci yanzu kuma ba mu da ƙoƙarin takara kamar yadda muke ƙoƙarin shiga intanet wani ma har wani kinƙaho yake yi da irin wannan shige-shigen kuma shige-shigen ya kamata ka gane wace tasha za ka shiga Wani irin fage za ka fada wanda za ka ainihin fahimci me ake nufi wanda suke ƙoƙarin kare musulunci suke kira ga musulunci kai baka san hakan ba sai ka duk wanda ka ga kawai yayi assalamu alaikum sai ka ce yau wa bari in ji assalamu sai bi to da haka sai ka fada gidan matsiyata da zaka tsiya ce kai ma ma'ana shakiyai ma'ana yan wuta ba wai matsiyaci marar kobo a duniya shine matsiyaci ba matsiyaci shine dan wuta su ake kira shaƙiyai masu arziki kuma shi sune yan aljanna sa'idai fa amal ladina shaqu fa fil nari fa amal ladina sa'idu fa fil jannati to haka masu arziki sune ne yan aljanna matsiyata sune ne yan wuta don haka don kaga kai ba ka da komi matukar kana rungume da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya taimake ka ka mutu shi na ya ta yanke maka ka fada gidan arziki na har abada gidan sa'ada idan kuma da duk duniya kai ne na ɗaya a arziki kai ne na ɗaya a jin daɗi kai ne na ɗaya a jama'a a komi in ka mutu ba ka samu tsira da imani ba sai ka zama matsiyaci na har abada don haka sukan jefa wa mutane shakku fiha a cikin irin waɗannan saƙonni nasu yushakkikuna fil ahkami shar'iyyati sai su rika jefa wa mutane shakka a cikin hukunce hukunce na shari'a ilimin sa bai kai ba sai ka je na ta wayannan littattafan na fikihuyin kuna bin su duk za ku bi kalaka za su hallaka ku su suka rabu rikita duniya su suka bata duniya yanzu kuma yayi ya zo shi zai gyara yanzu gashi nan an hana ɗalibai karatun fikihu wanda kuma fikihun nan da kuke rena shi wannan fa shi ne fikihu shi ne aikin fikihu ya sa wannan malaman suke wannan aiki duk mutumin da ba ya da fikihu a kwakwalwarsa a cikin iliminsa bai bai da bai da ilimi bai da ilimi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza arada Allahu bi abdihi khairan yufaqihu fi dini ka fahimci fiqihu a addininka menene fiqihu a kowace mas'ala ka gane inda ta dosa me ta karantar me ta hana me ta koyar wani irin darasi ta dora ka a kai ka fahimci wannan ba wai kawai ka bi gundarin kala ya ce ya zabu yana ta tafiya wa wa kafa sai ya tsaya kai kam dai ka san fassarar larabci amma ba ka da fikihun jumla da ka karanta to akwai matsala a ilimi in dai ba fikihu a ilimi to akwai matsala irin wa'annan sun sa a wasu lardi har aka ce an rinka jefar da littattafan su hadari su ishmawi a bola a senegal Aiki, wani malami da ya yi wa ahalari shari'a da hadisai ya yi bayani a shimfiɗarsa in kun karanta halul masari ko ka karanta ka gani a jirin abin da ya dame shi ya ɓata masa rai sai ya ce to wannan adarin da kuke jefarwa a bola bari in fitar muku da fiqhun da yake da shi irin hadisan da ya ɗauko ya yi aiki da su har kuke rena shi shi bai san hadisai ba kowace matsala in ya kawo ta sai kawo hadisin da ya fassara kowace matsala sai kawo hadisin kowace matsala sai kawo hadisin sa ya nuna ma su wa'ancan sanin hadisan ne ya kai su har suka fahimci fiqhun da hadisan suka kunsa idan kai baka karanci fiqhun hadisin ba ba za ka fahimci inda hadisin ya dosa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da irin wa'annan masu zuwa suna hallaka jama'a yushakkikuna fil ahkami sai su rika sa muku shakka a cikin hukunce hukunce a shari'iyyati na shari'a wa yushakkikuna fil fatawa sai su rika sa ku shakka a cikin fatawowi fatawa da manyan malamai suka bada sun ce ai yayi kuskure a nan saboda ya saba da hadisi kaza shi kuma bai da masu irin hadisin ba irin wanda suka malantar da kansu ne tukunna ko kuma ya rushe hadisin ya ce baya da asali kuma baya da ilimin rusa hadisi irin wa'annan an yi su malaman nan abun ya dame su shi yasa suka tashi tsaye suka yi ta yi musu raddi a waka ma sabaka annahum kaffaru man khalaqahum kamar yadda mun karanta a kalmar da ta gabata a darasin mu da ya shuɗe ko sun kafurtar da duk wanda ya saba wa tafiyarsu duk wanda ya ja daga ya yi sa in baka bi shi ba kai kafiri ne ko da kana bin kitabu wa sunna kai kamar kafiri kake wannan fashi ya hana ci gaban addini a wani ɗan zamani da da ya wuce yanzu Allah ya taimake mu malamai da suka rika tafiya Saudiya suna yau karatu a jami'ar Madina duk wanda ya yau karatu sai ga ashe yadda muke koyar da sunna a nan Najeriya ashe muna kuskure in ya dawo sai ya sake tsarin karantarwa sai kaga mutane suna fahimtar sa da idan ka zo ko assalamu alaikum kamun ni ali sunna ne ba zan amsa maka ba kai kafiri ne in na zo na same ka yanke barkan ku dai sannunku bazan ma assalamu alaikum ba suka dawo suka ce san ba haka ne sunna take karantarwa ba a jami'a malamai wa'inda suka san larabci suka san hadisai suka san tafsiri sama da mu ba haka suke karantar da nasu karatun ba don haka suka rika canja tsarin tafiyar yanzu in kuka kula sunnar tana tafiya fiye da yadda kake tsammani in suna karantarwa sai ka ji kal da kal da karantarwar da malaman saudiya suke sun ɗauko darasi mai kyau shi yasa in za ka sa ɗanka a makaranta zaɓi ingantaccen makaranta ka sa shi don ya samu aƙida ba wai a ga ai ana karatu ana in ai turanci yaron ka yana ɗan ƙarami in kajiyan da yaran na suke turanci turanci bari gama yaro yana ɗan ƙarami sai zuwa turanci nawa ake biya dubu goma ne kowane tare sai ko dubu goma kuma wani abu ne sai har yaron ka zai iya turanci Eh? to amma akwai tsiyar da zai koya yana ƙarami. yaro yana ƙarami mu a addinin mu an ce abin da za mu tsora shi a kai, ya fahimci Allah ya gane waye manzon Allah ya gane suwa ne yan uwansa musulmai ya gane matsayin iyayensa ya gane matsayin yayunsa ya gane matsayin makwabtaka ya gane matsayin tafiya a mu'amala a dasa wannan a zukatan yara kabla an yabu balle ko kafin su kai ga balaga kabla an yablugu marhalatar rujula kafin a ce sun kai ga matsayi na zama mutane mazaje a ce sun san waɗannan ka'idodin to duk inda ka kai yaronka ya yi karatu ba za a rikita mar kwakwalwa ba don ne ilimin farko ya zauna a zuciyarsa aka ce kuma yana daidai da zane a kan dutse don hazo ya zo ba zai ɓata shi ba ruwan sama ya zo ba zai ɓata shi ba gobarar daji ba za ta ɓata shi ba don haka yaro ka sa masa tauhidi da aƙida mai kyau tun yana ƙarami kafin ya kai ga zama mutum wanda ya san me yake wannan ya riga ya zauna a zuciyarsa duk abin da za a dura masa ba zai shafe masa wancan ba don haka yan uwa musulmi karatun kansa in baka samu inda ake yin sa daidai ba sai a je a rudar da yaron ka ko kuma kai din ka rude baka san wane ne addinin asali ba don haka ake so in za ka karanta karatu ka zaɓi malamin da za ka yi karatu shi in za ka kai yaronka makaranta ka zaɓi gunwaye za ka kai shi ba wai gun kowa ba to waɗannan malamai da suka je suka duk wanda ya je jami'ar madina ya dawo ya kaji darasinsa ya canja duk wanda ya dawo ya kaji darasinsa ya canja dalilin suna tafiya ya kai ga yanzu da fa ko nama ba za ka ci ba a kasuwa in ka gani abu musulmai suna sayarwa ba za ka saya ka ci ba duk an hana mu ci da an ce yankan arna ne malaman nan da Allah ya arzuta mu suka je suka da suka ce ba haka abin yake ba yanzu sai ya zama za ka shiga kasuwa in dai musulmi na sai da nama za ka saya za ka ci don ka san an ambaci sunan Allah an yanka da kuma ba haka ba da kawai kowa an kafurtar da shi waɗansu kuma ba kafuran ba ne yanda kake tsammani ba haka ba ne rashin samun fahimta ne to ka ce masa kaburi ya yi sallama baka karɓa ba kai ba kai masa sallama ba ba ka son zama kusa da shi bai ka son ya zo kusa da kai yaushe zai fahimce ka to wayannan da suka dare suka sake tsari suka ce duk musulmin da ya yarda da ke tabuwar sunna to shi musulmi ne dan uwa ne don haka suka rika wa'azi suna kira ga sunna jama'a sunna jama'a sai mutum ya shiga da ta ga da yawa mutane sun ki su bi sunna saboda me su ce wannan yan izala ne wannan sunan sai ya takura mutane sai ya hana su ne matsar addini matsar malaman da za ku gaya musu gaskiya saboda daga ta je sai oh yi wannan bayani kuma don ka ji shi ma ga ga ma dauke shi ba yan izala ba to kuma dan izala kuma komai ma ba zai faɗa ba wanda ya kafurta babansa ma eh nono ba ya maida wa uwarsa kaji kariya wai nono fa ya maida wa uwarsa wai nonon da ya sha wai ga nonon da ya mutumin da aka binne shi aka tu aka tono aka rinka jin kuki, ana jin kukan da aka tona aka kan ya zama na jaki me ba mu gani ba mu a izala yan izala wani irin kala ne ba mu gani ba to ya jira ka matse su Allah ya taimake mu malaman nan kowa in ya je Madina ya dawo ne kawai ya canza tsarin karantarwa sai kaga waɗannan sun kuma suna hararar shi su jabar da suka dawo ba su tsara gun ba eh yanzu abubakar muktar don allah in yana karatu ya za a yi ma har ba za ka so karatu shi ba eh za ka ji yana kira ne akan sunna to don haka yan uwa musulmi ita sunnan nan ita ce fa addini qur'anin nan shine manhaja ta addini musulunci ne matukar ka tsaya kan kitabu sunna to kai nan babu wani wanda zai fi ka matsayi a lahira gun Allah sai wanda ya fi ka kwazo a ciki kawai wanda ya fi ka kwazo a wajen to shine zai fi ka matsayi kawai amma ka tsira matukar ka jingina da kitabu sunna kar ma ka kira kanka kowa ka gama shiga don wannan shine manhajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce manhajar sahabban manzon Allah ita bai mazhabar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ita ce dariƙar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shine ainihin tsarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa in ka shiga ciki ka tsaya ka tsira kawai kuma duk wanda kaga yana kan wannan tsarin dauke shi dan uwa karka kamace shi ko ya kira kansa da wani suna ko bai kira kansa da wani suna ba dan uwa ne tunda yana rike da kitabu wa sunna kuma duk wanda baya kan wannan ka dauka akan kuskure yake ko shi ya aibe ka shine kawai ko shi ya aibe ka in dai baya kan wannan tsari ka dauka akan kuskure yake imar addu'a Allah shirye shi don kai ma ba wayonka bane ya shirye ka wa ma tasha'una illa an yasha Allah sai in Allah ya so ka ne zaka shirya in Allah bai so ka ba ba za ka shirya ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sa ya gaza wajen shiryar da babbansa Allah yake innaka la ta hadiman ahbabta kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba fa walakin Allah ya hadiman ya sha'u sai dai Allah shi ke shiryar da wanda ya so in Allah ya so mutum da shirya sai kaga ya ɗauko ɗan makaɗi ya maida shi shehin gari sai ya ɗauki ɗan shehin garin sai ya maida shi tsula shi ke nan ya lalace a rika ce masa rago da wukiyar kare ɗan malam in ka ji mutum ana ce masa ɗan malam ɗan malam da ƙyar in ba ya bar gidan malam ba eh kamar wanda ka samu a bariki ɗan fulani ɗan fulani sai da ya zama tantiri mara kunya kafin ya koma haka fulani an san su da kawaici da kunya to a gidan hotel ka jana ta dan fulani dan fulanin asali haka ne ya lalace ne Inde ka ji dan dan dan dan dan dan kai Allah zai sauke <laughs> asali in Allah ya shirye mutum kawai sai ya zama shirye in kuma Allah zai so da shirya ba shi din ba zai shirya ba Allah sai dauko wanda yake so sai ya dauke ta ɗauko waɗansu hauloli a gefe a gefe ga kurai shawa waɗanda suke dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma suna gaba da shi waɗansu kuma daga nesa su da zuwa suna karɓar addini a gunsa kaga wannan wa ma ta sha'una illa an yasha Allah ga suna har kare su suke yi ba za a taba musu dan uwa ba amma duka faɗan kabilanci ne kawai ba wai akan addini ba fa babban sannan ba irin yakin da bai yi ba akan ɗansa amma kuma ya kasa faɗin kalmar shahada shi zai mutu ma yayi tace masa kul la ilaha illallah ya anni ka ce la ilaha illallah ya anni kalimatan wahida kalma ɗaya kawai nake so ka faɗi in ka faɗe ta zan kafa maka hujja ranar gobe kiyama Allah zai baka aljanna wa'annan miyagun su ce a targaba an milata abai za ka kyamaci addinin iyaye da kakanni ka kusa mutuwa ka bar abun kunya a rika cewa tsohon nan ya mutu akan addinin yara yanda ake martaba ka ake karrama ka ka zo ka za ka mutu kuma ka mutu akan sabon addini sai eh, kamar sai faɗi sai ya fasa karshe ya dafa ɗansa muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ɗana ka ya guri ga su aliyu nan ku je ku ta fama ni zan mutu akan addinin kakanni na da haka ya mutu don haka annahum kanu alal islami sahabbai sune suke kan addinin musulunci islama as-sahihi ingantaccen islama wal imanu sahihu su suke kan imani ingantacce don haka ka yi koyi da su ka yi ka zama muƙallidi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowanne za ka yi ta kalidanci da shi ba a ina muke yace hatta awamu hatta daidaikun jama'a yatakallamuna fi masail ilmi ويشككون فيها يشككون في الأحكام الشرعية ويشككون في الفتاوى al'a'imma suna sa mutane shakku na fatawar limaman da suka gabata irin su imamu malik muka ce irin su imamu shafi Ahmadu ibn hanbal wa kama sabaga annahum kaffaru man khalafahu kamar yadda mun faɗa a gaba can baya mu kuma a hausa muke cewa sun kafirtar da wanda bi ya saba wa aqidarsu ya saba wa tafiyarsu ya saba wa tawagarsu hatta innahum kaffaru al-a'imma har suka ƙaryata waɗannan limamai as-sabiqina waɗanda sun gabata wa jahaluhum suka ce ba su san komai ba suka jahiltar da su wai su ne masu ilimi a yanzu hatta inna babahum yaqulu har ma zaka ji wani yana kirari yana cewa ana insanu wa Muhammadu ibn hanbal insanu Ahmadu an barko na ta fito mutum ne ni ma mutum ne ko annabi ne shi sahabi ne shi a so kuma insanu wa ana insanu shi mutum ne ni mutum ne yana iya ijtihadi ya gano ni ma in yi ijtihadi in gano da na yafi haka haka suke cewa huwa insanu wa ana insanu ana insanu wa amadu ibn Hanbal insanu nahnu rijalun wa hum rijalun su maza ne mu maza su jarumai ne suka dace suka fahimci wani abu ma jarumai ne wa malik rajulun wa ana rajulun malik malik ba mutum ba ni ma mutum ne wa talabihim alhalu ila hada hadi ne ya kai su wannan matsayin don ka mu hadi ya kai mu yanzu za mu fara wa annahu la miza la maizata li qawli li qawli al imma rijalun wa malik haka ne kuwa liƙauli da ma babu wani maiza tsakaninmu maganarsu da maganarmu shine la maizata liƙauli da don haka babu wani bambanci da maganar waɗannan limaman ke da ita shi yasa duwa inda suka ɗauki wannan aƙidar ba sa ganin su imamu malik akan komi in ma an ce ga ainihin matsala imamu malik ya ce kai ya Allah hadisi ne Ahmad ibn Hanbal kayyadu Allah hadisi ne kuma malamai ne da suka kare hadisai suka tsare sunna suka yi wallafa lokacin da Imam Malik ya hada a Malik a duniya babu wani wanda ya yi shi ya so mai irin wannan littafi ya sa masa muwaffa wannan littafin a lokacin daga Qur'ani sai kafin su Bukhari su zo su har haɗo hadisai nasu kuma sai aka sa Bukhari ya zamana da shi da Muslim suka zamanto su ne wa'inda suka tattaro hadisan da Imamu Malik bai samu tattaro su ba Imamu Malik saboda adalcinsa da yi don Allah lokacin khalifan da yake wannan lokaci aka kai masa muwaɗa ya ga irin yadda ta tsaro, ya ce to zai shi shaida a duniyar musulunci a sa waɗa a kan tsari a kan teburin shari'a komi kawai in ba da mu waɗa ba kar ai shari'a yake ban yadda ba hadisai suna nan sahabbai sun wazu suna iraki suna misira suna sham suna ina ne kuma ana nan ana bin su ana tattaro hadisan da suka samu daga wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su kare ba yaushe za a sa littafin da bai tsara rabin hadisai ba a ce kuma shi kenan daga shi ba za a aiki da wani ba bai yarda ba a yi aiki da abin da aka gani kafin sauran yanzu ka ji adalci kai kuma yake yi dan wata yar waraka yar kaɗan ka ce duk abin da kuka yi nan barna ne yanzu kai kam shehun duniya ya zo sai ka rusa duk abin da suka yi kai ka isa eh sannan karka ka ɗauka wai a'a su ba sa laifi ba sa kaucewa ba sa kuskure ba duk wani wanda ba manzon Allah bane ya za a same shi yayi kuskure to amma me yasa kuskure ne yafi yawa a aikin ko daidai din ne yafi yawa to me yasa kai baka bibiyar su akan alherin su sai dai kai ta bibiyar inda suka yi kuskure duk munafiki fa ka yake ko abi yaje sai a ta faɗin daidai a ta faɗin daidai sai in ya zamu inda ka ɗanyi tuntuɓen harshe ko a watsali ka mai da makulun bihi fa'ili sai ko karatu bai iya ba eh wai wai wai wajen rufu'a ya sa fataha eh bai gane ma mu mubabun da mubabun ilaihi ba duk sauran nan da yayi har aka fahimci sunna wai ba zai faɗe shi ba fa sai in ya samu inda kaɗai ba to duk duniya ba malamin da baya irin wannan kuskuren duk duniya imamu mali ya ce kulluna yusibu wa yakhba'u dukkaninmu da kuka san mu muna yin daidai sannan muna kuskure illa sahibu hadal qabr sai nuna kabari mazo Allah a cikin masallacin Madina yake wannan kuduba sai ya waiga yake musu sai ne kabarin nan sai ne kabarin nan shine duk abin da ya faɗi lalle ka bi kawai ba kuskure ciki amma namu za ka iya tar da kuskure inda ka tar da kuskuren mu sai ka gyara mana mu ma nan muke don shi yake cewa ga hadisai da na samu ga kuma ainihin kiyasai da na yi nan gaba idan kuka tar da hadisi ya zo ya saba da kiyasin da na yi ku yadda kiyasi na ku ɗauki hadisi kuma ku ce nima ma wannan shine mazhabata wannan duk ba adalci ba ne ba yi don Allah ba ne ce duk magana ka da kuka tarda ba ta dace da hadisi ba ko aya ku jefar da ita ku mun addu'a kuskure na yi don ba wanda bayan kuskure sai ne kabarin nan kuma wannan a hadisin ku sa shi a gunda nayi kuskuren ku ce ni ma ba ta kenan <coughs> don ina nan hadisin ya zo <coughs> shi zan bi to kar ka ɗauka wai duk malaman nan su sun tara duk ilimi ba ne su ma akwai abin da ba su san shi ba har suka mutu in kuna gane wannan to haka ashe ba wai kushe su za ka yi ba har ka ɓata alherin da suka yi kana kushe su wani ya daina karanta risala irin tauhidi da aƙida da bin diddigi irin na ibnu abi zaidin al da kai yanzu ka isa sanin ƙur'ani aka ce in yana sai kawai duk maganar da zai yi ba sai ya hararo aya ka karanta tarihin shi kaje kuma ka kalli sa da yayi babu ma tantiku bihi alfi matu wa ta'taqidu al-qulubu kaga irin hikima da yarda da kitabu da yarda da sunna amma sai kace duk gaba ɗaya kawai barna ne risala sai kuka kai ta bola kuka zuba kuka ce yanzu kuka samu malamai eh ai mun samu masana yanzu ina laifi in Allah ya kai ka ga sanin din katar da matsalar da aka samu kuskure kilafa ne shi a haka ya fahimce ta sai kamar addu'a sai ka wuce in wannan din ya maka in kuma katar da wani nassin da ya fi ƙarfi a kan wannan sai ka bi wancan nassin ba kafurta mai wannan din za ka yi ba shi ne adalci a ilimi hmm. to amma mu kawai mu ɗauka shi din wannan kawai mun watsar da shi yanzu ba ruwanmu da shi wa'annan kuma su suka raya mana addini ina tabbatar muku a yammacin maliya wa'annan malaman da muka rena su suka assasa har mu muka zo yanzu su ne aina muke qauluhu hatta kafaru min haythu la ya'lamuna kafaru dai sai sa shadda ba ko hatta kafaru har suka kafurce min haisu la ya'lamuna inda ba su sani ba kafaru min haisu la ya'lamuna sun zama kafirai ta inda ba su san ma sun kafirta ba man adali waliya faqad hu bil harbi duk wanda yake gaba da masoyana masoya addini na masoya littafi na masoya manzona masu bin sunnar annabi na masoya sahabban manzona duk wanda yake yin fito na fito da su to na yi masa shelai shirya da ni yake faɗa kaga mutum sai ya kafurta bai sani ba ba wai auliya'u irin na wa'annan auliya'u shaidan ba fa waliyan na Allah wa'inda suke aiki da kitabu wa sunna a li'anna insana don shi mutum laqad yaqulu ma laqad maƙalatal kufriya haka ne ko? ko dai maƙalata? Kad ya kulu maƙalata kufriya ko ba shi ba ne? To shi kenan. Kad ya kulu hakika mutum yakan kanke ko ya faɗi maƙalata, ka ce maƙalatan wata maƙala sai ya fito ya yi wani bayani, hmm. ya shirya wata maƙala kufriya ta kafurci bai sani ba wa huwa la yadri annaha kufriya shi bai san wannan makalar da yayi ba ta kafurci ce bi sababi bi sababi saboda rashin sanin sa wani an ce masa jahili sai riga ganin waye zai gaya mar haka kuma shi kansa ya san shi jahilin ne duk bai sani ba dan abun da ka sani dai ka sani alhamdulillahi Allah ya nisa albarka in ka tsaya akan matsayinka sai Allah ya wa abun albarka in ka wuce matsayinka kuma sai a cire albarkarsa shi yasa ilimin yanzu zai kaga kaman gashi amma bai da albarka malamin da kai karatu a gunshi baka ganin shi da kima sai ka rika ganin ba shi ya koya ma ba fati fahimtar ka ce kawai ka iya kai ba shi ya ya nuna maka wannan ba kawai ganewa kai sai ka riƙa ganin shi ma ya zuba wani abu bane malamai na da sai su karantar da mutum sai ya zo ya fi su ilimi amma duk da haka yana ganin kima su don su suka zama malamansa da ilimin da ya karɓa a gunsu ne har ya je wani wuri har ya zama babban malami akwai wanda za ka karantar da shi kuma ya dawo kai ma har kana karatu a wurin shi amma duk da haka cikin hikima amma shi ya san kai malaminsa ne saboda kai ka tsora shi kan wannan hanyar to shi yasa ilimin su sai yake da albarka mu kuma namu ba albarka ba albarka tun mutumin da yake wa malaminsa gani gani zai yi ilimin mara albarka فهو huwa fa huwa yaqulu al-kufra sai kaga mutum yana ta faɗin kafurci bai sani ba wai rawijuhu yana tallarsa yana tallar kafurci bai sani ba wa huwa lam ya'lam bai sani ba annahu kufru bai san ma ji wannan abun kafurci ne bi sababi annahu eh, tadakkala fi shay'in la yusinuhu saboda tadakkala yayi shigege cikin abin da bai iya gyarawa ka shiga cikin abun da ba za ka iya gyarawa ba Ba ka taɓa sanin lugar larabci ba iyakacinka kawai kai kan dai kana ɗan karanta ka arba'u na hadisan alari sai aka zo aka ce ka karantar da balaga kuma karatun ya fita mai kyau sai fita ko na hau aka ce ka karantar ya fita mai kyau zai huta don in ka ce e zan yi to ka shigar da kanka an taɓa yin wani lokacin wannan ATC tana ATC ɗin da ɗan saura lokacin ana samun ɗalibai daga jada daga ganye daga ina ne suna zuwa kuma yi da sauransu ana karatu da sauranta sosai wani ne aka ce to shi an bashi malanta shi ne zai karantar da adam wallahi wallahi ya ɗauko littafin ya zo ya kawo shi wurina ya ce ni littafin ma ban taba gani ba malam kuma ni ne malamin adam don haka ka yi haƙuri zai riƙa zuwa ina ɗaukan darasi zai zo mu yi karatu da daddare da rana ya je ya koyar mai hankali ne shi sauran masu hankali zuwa zai yi in ya zo kawai zai kalle ka kayi dan wani laifi ya tsaya ta maka horo har ta yi ya cika eh ko kuma ya zo ya rika rubutu ce to kun san shi adam yanda yake ya yi ta wasu surutai har kayan da ya cika kada sai ya waje to garasi sai Allah ya kai mu da haka zai yi tawayo ya tawayo har lokacin ya kai to shi wannan haka zo muka rinka yi har aka canja mar da aka canja mar kuma sai ya watsar da ka yana nan yanzu babba ne inda ya zai zai gane shi ne eh to irin wannan shigegen din shine ake cewa ya shigar da kansa a muhallin da ba nasa ba layi yuhsinuhu ba zai iya gyara shi ba wal hadaru azim ashe ku hadarin babba ne hadarin babba ne to yaushe za a raya ɗaliban da za su goma shi ne za a ga ɗaliban sun fito a takardarsa ta shaidar ya kammala karatu a ce ya yi hazaƙa a tafsiri yana da adam yana da balaga yana da nahau da sarku yana da mantiki yana da yana da yana da yana da shi kenan in ya kai takardar ko ina ne sai a ɗauke shi aiki a ɗauke shi malami to shi ma fa da wannan dodori don yadda malamin su ya musu maka shi ma zai yi shi za a rayar da ɗalibai masu hazaƙa masu ilimi to amma wanda yake ya karanci abun aka ce ya karantar kuma za ku karanci abu haka abun yake ina muke Na? yace falqadaru falqadaru azimun alayhi wa ala al umma hadarin babba ne a kansa ya kari hadari kuma ya bantaro wa al'umma hadarin da zai rikita su izlau iktafara alkadaru alaihi ina ma da hadarin zai takaita a kansa kawai kana a da zai zama da sauƙi. in hadarin shi kaɗai zai shafa ai da sauki to irin wannan shigegen da ya yi a malanta bai kai matsayin ba ya zama to zai zama haɗari a kansa haɗari a kan waɗanda yake ɗora su a kan ɓarnar walakin nan mushkilata sai dai wannan an na haza yanta fil umma wannan zai watsu a cikin al'umma ne ba a kansa zai tsaya ba to tun da har zai watsu a kan sauran al'umma ya shafe su to al'amari ya lalace yanzu masu kaɗe-kaɗe da rawan nan da suke cewa halal ne da shi kadai ya rike haka a ɗakinsa a zaurensa a gidansa bai fito fili ya kira 'ya'yan mutane ba da kowa ba ya huta ba abu ya shafe shi shi kadai to ya fito ya yi ta tallar abu ‘ya'yanmu masu kaifin tunani sun bar ƙur'ani sun bar hadisai sun bi su kawai ana kiɗa ana rawa an lalata mana ‘ya'ya ga sunan Allah ya saurari ƙauruhu fahalakati da umma ko mu tsaya rana kaga wa makon na lina na laula an hadana Allah. Kwai tambaya? to Allah taimake mu wannan sabuwar shekara da muka shiga mu kulla niyya a mu cewa aikin da za mu gabatar a cikin wannan shekarar in Allah ya da sai mun yi fiye da shekarar da ta wuce kar rayuwarmu tana karewa muna ƙara ragwanci yan uwa kar rayuwarmu tana karewa muna ƙara ragwanci a addini wani ba sai yayi sati uku bai je makaranta ba kuma ba malami ba sati uku ka yi baka je makaranta ba yaushe za ka san ma abin da addini sai ke eh sati uku baka je karatu ba sannan kai ba malami ba ne ba hadari to irin wannan duk wanda ya rinza ka yace maka haza halalun wa haza haramun ne ka ce na'am Allahu akbar sai ka yadda kaga hadarin sai ya shafe ka to wallahi mu dage karatu yan uwa in kana karatu kuma ka san karatun wanne za ka yi ba wai karatun kawai ba karatun kansa ka tace shi ka gane na qur'ani da sunnar manzon Allah za ka yi karatu da abin da sahabbai suka yi shi za ka yi aiki da shi ka tsaya a matsayin ka na musulmi ne bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka tsaya kana bin ra'ayi ka ce ai tunda kuwa ne kaza suke yi ni ba zan bari ba tunda haka sahabbai suka yi to ni ba zan bari ba shine addini don aka ce su za mu yi koyi da su don su sun yi karatu gun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya karatu gun manzon Allah ko ka san ya fi ka ilimi don shi ya ɗauko ilimin daga inda aka ce a kawo wa duniya su da manzon Allah ya zo da shi su suka fara karba to kaga kenan in har addinin ka bai shafi sahabbai ba to ba addinin asali bane don haka ka tsaya ka yi ilimi ilimi na qur'ani da sunna kuma ka dora ƴaƴanka akan ilimi na qur'ani da sunna duk wani wanda yake jin maganar ka ka dora shi akan ilimi na qur'ani da sunna wannan shine addinin da ya kamata ka riƙa ka mutu da shi wala ta na illa wa antum muslimuna Allah ya ce ku ji tsoron sa matukar jin tsoro kada ku kuskura ku mutu ba musulmai ba kun ji dai yanda mala yake cewa yanzu nan sai ka kafurce baka sani ba to da ke ka ga ka mutu da musuluncin ka wallahi kada barayi yan fashin addini su farauce ka su maka fashin addinin ka su ɗaube maka imanin ka su barka fanko baka sani ba Allah ya taimake mu wannan shine darasin mu na yau insha Allah sai kuma gobe in Allah ya kai mu sabon feji unguwar Jauro Gaji insha Allah a masjidu da'awa al-islamiyya inda muke karanta littafin muktasaru siratin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya rike bamu ikon halartar irin waɗannan darussa kuma akwai malamai da ɗalibai na sunna da suke karantaswa ko ina ka ji su in dai kana da lokaci ka shaurara ka je ka ji don ka karu yan uwa masallacin madina za ka tar da guri guri guri guri inda ake karatu ba malami ɗaya ba mu ne muke da hassada in wani yana yi kama kaimar hassada Kaimakon ka yayi abun kake so ka yada a nan ga shi can yana yaɗa shi inda baka je ba ba ya kai makama ba in ya yaɗa a can ka yaɗa a nan sai ka ga wannan gonar ta ci ka kana kamar kana noma wani sai ka ɗauko gargare <clears throat> daga gabar wani sai ya kamo maka daga yamma kuna ta tahowa sai kuka haɗu a tsakiya da bai zo ba da iyakacin ka nan can din sai gobe to wancan ya taimake ka a can kai kana yi a nan ka taimake shi a nan kuma aƙidar ku tana tafiya tare in kai da kai karatu a nan karu da wanda ya can sai a ji kamar malami ɗaya ne ya karanta ta ku matukar dai da gaske ne sunna ce duka in ka samu an samu sabani to ka gane akwai mai son zuciya a cikin su in dai dukan su ba son zuciya to za ka samu karatun iri ɗaya ne wallahi yanzu in kana bude darussan da malaman Madina suke yi da na Makka sai ka rinka ji iri ɗaya ne da wanda muke yi inda kana jin larabci saboda duka kitabu wa sunna kuma idan ka zo sallar da muke koyarwa idan ka je makka irin ta zaka gani in ka je madina irin ta zaka gani kuma nan ne makkiya tun wahaya madaniya tun wahaya yake anan qur'ani ya fara sauka anan wahayi ya fara sauka ba wata sura wanda za a ce maka ba makkiya ba ce ba madaniya ba kuma ba hadisin da ba makki ba ba madani ba wani a ce lokacin muna makka an yi kaza manzon Allah ya ce kaza an masa kaza muna madina kuma an maka kaza ya ce kaza an yi kaza wani wuri ne zai fi wannan wurin daraja inda ba don nan ya ci inganci ba da Allah ba zai ka'a aiki manzon Allah a gun ba kai da ba zai kawo Isma'ila dan annabi Ibrahima har annabi Ibrahima a nutsar da shi ɗakin ya zo ya gina shi tare da ɗansa zurriyar ta ta zama salsalar ta zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai annabi Ibrahim ba a Makka yake ba daga Falastinu ne aka ce ya taho nan ya zo nan aka yi Makka gun saboda nan ne cibiyar wahayi na ƙarshe idan da ba nan ne ya ba da Allah sai ya ce masa ka gina a can ko ba haka bane to amma kai sai ka ce wai ai mutanen Makka sun bace Makka su wahabiyawa ne sun yi sallah ba sa addu'a Eh, su ma ashe madinan ma wahabiyawa ne wai assalamu alaikum wa rahmatullah wallahi ko ku ashe kiri izala omede kai ainihin ne majjani ulunan izala ɗum har i madina wallahi a i madina ni kawai min juli liman wi'a ne komi to liman yi atiri o komi kullum o jangi na ko to musulmi ne wata bihi subhanallahi alhamdulillah, talatin da uku kai kaza kai kaza azkar an koya maka tun kana cikin sallar ga addu'o'in da za yi a ruku'i ga addu'o'in tasbihin da za ka yi a ruku'i ga addu'o'in da za yi a sujuda ga addu'ar da za yi tsakanin sujuda da sujuda ga addu'ar da za yi a tahiya ga irin abun da za ka yi duk addu'o'i ne kai baka san su ba dukawa kake kana tashi kana durkusawa kana tashi baka san wayannan addu'o'in ba ma koya maka su ba wai sai in an ce assalamu alaikum in aka ce assalamu alaikum shikenan kai maka ce assalamu alaikum shikenan sai ce salati go ba ga annabi ko to wannan shi kuma a ina yake eh annabin dai ba haka yake yi da sahabbansa ba sahabbansa ba haka suke yi ba in kuma fikihun malikiya kake yi babu littafin in fikihun ahmadiyya ahmadu Muhammad kake babu in na shafiyya kake babu in na ahmadu muhammad kake babu in kuma kana bin mazhabar shehu usman ibn ya ana kai da kake Najeriya Shehu Usmanu dai shine shekin Najeriya ba Najeriya ba har Sudan kai ba Sudan ba duniya sun san da Shehu Usmanu to shi ma ya hana saboda kalla irin ta annabi ake yi daga an ce assalamu alaikum an kallaci man ya sallame ku yanzu kai ka zauna ka da da addu'o'in da duk kake so ka kana da dama yanzu lokaci ne in ka tashi ka tafi kana ka ka gabatar da irin wanda aka ce ka yi a sallah eh da aka sallah ne ka yi azkar inda aka ce ai bayan sallah eh to ai ka gama addu'a addu'o'i ne ai kai baka san ka yi addu'o'i ba sai ka daga hannu ka ce kaza da kaza sannan ka gane ka yi addu'a to in ba kai wa'ancan din ba wannan da kai na daga hannun ba da amfani sai ka yi wa'ancan da da sunna ta karantar da yawa sai ka ga mutum ya watsar da na sunna subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah sai ka yi talatin da uku alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai ka yi talatin da uku allahu akbar allahu akbar allahu akbar ka yi talatin da uku sannan ka cika da kalmar shahada don Allah idan muka bincika masallaci in ya cika kai hatta liman wani baya cika su daidai tarbin nan in ka ɗauko subhanallah kafin kai subhanallah, talatin da uku shi ya dawo ya wuce ladanan nan duka ya kawo kan liman sararab sararab sararab sararab sararab sai ka je ce lo sai ka ji ana murza tarbi kawai dole kai ka haƙura da naka sai ya ka kuma wani aiki daban ga wanda annabi ya saka baka yi ba sai ya ka wani kuma ba za ka cika shi ba shi ma yace salawatin annabi goma goma kafin ka yi uku sai ce ya lalihu cikin tarbi kafin ka kai talatin sai ce maka lakar jaku da iza ja kafin ka gama lakar jaku ya ce alam na shara da inna ya yi talodi abun bayi ake yi kaga ya sa ka a tsakiyar ta dare kai baka yi sunna ta asali ba kuma bidiyar da yake so a yi ma ba a cika ba sai ku lalace ku yi hotiya sai ku wace ba abin da kuka yi subhanallahi ba ku yi ko ta ba alhamdulillah ba ku samu sha biyu ba Allahu akbar ba a yi bakwai ba kalmar shahadan ba ta fita daidai ba wai la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam eh wai alaihi wa sallam so don haka yan uwa mu yi karatu sai mu gane menene kuskure menene daidai rashin karatu ne ke sa a ɗauki kuskure shine asali gyaran da ake so a yi wai ake sabo aka kawo sabo aka kawo kai an hana da karatu an ce ka zauna kawai a yi maka ɗiban kuliya kuliya in za a ɗauko ta ba a barinta da ido buɗe saboda za ka riƙa ganin inda aka bi in an aje ta za ta koma ko to in za a ɗauko ya lullube ka a rigiza sai a ce ka tsaya inda aka tsaye da ka ba a tambaya malamai in sun yi bayani ba a tambaya e don ilimin su su ba irin na ɗaiɗaikun jama'a ba ne suna da ilimi na baɗini wanda sauran jama'a ba su sani ba ƙarya ne ba wani ilimi na baɗini wanda manzon Allah ya ɓoye in kabar ya ka kace manzon Allah ya yi ya ɓoye ya ɓoye addini babu kuma wani ilimi da sahabbai suka boye in kai haka ya kace sahabbai sun saba wa aya innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum lainun sai kace sahabbai nan ne sun boye wani abu sai kai yanzu ka gano shi kana da ilimin da ya fi na manzon Allah ya fi na sahabbai kariya ne ilimin nan dai na zahiri da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mun baka qur'ani li bayyina. don ka bayyana shi a zahiri kowa ya gane to shine addini ba wani ilmul baɗi ilimin koye na damfara ne kawai sai a ɗora ku akan hanya a damfare ku kawai a yi taya juya ku ragon ka na layya ma a hana ka yanka don a samu wuya eh sai liman ya yanka ma eh in ya yanka kuma ka ne duk wuyan ragunan unguwar ku a tara mai sallu ala nabiyyin kai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقه اولادنا الدين وعلمهم التاويل اللهم فقه اولادنا إسلاما اللهم فقه أولادنا السنة اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسرنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا من الذين يحبونك ويحبون كتابك ويتبعون كتابك وأحكامه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اجعلنا من الذين يحبون نبيك ورسولك ومصطفاك ويحبون سنته ويتبعون سنته برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يحبون من الذين يحبون من يحبك يحبون من يحب كتابك يحبون من يحب نبيك يحبون من يحب سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يحبون من يحب دينك دين الاسلام يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين فاغفر لنا ولآبائنا آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.